duk da yake yanzu haka ana nan ana tattara sakamakon zaɓe a cibiyoyin ƙananan hukumomi ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton akwai rumfunan da har yanzu ake ci gaba da jefa ƙuri'a a jihohin sokoto da kebbi to sai dai duk da wannan tsaikon tare da 'yan matsaloli da aka fuskanta musamman ga na'urar tantance katin zaɓe da kuma kammala zaɓe a makare a wasu rumfunan 'yan siyasa da masu kansu jama'a masu zaɓe suna bayyana gamsuwa da wannan sabon tsarin na gudanar da zaɓe sanata Abdullawali wali shine dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp a jihar sokoto a zantawar mu da shi jim kaɗan bayan ya jefa ƙuri'arsa ya bayyana gamsuwa da sabon tsarin wanda ya ce yana magance matsalar magudin zaɓe da ke addabar tsarin zaɓe a Najeriya. To ni ina ganin babban matsala ta siyasar Najeriya shine harkar maguɗi Duk hanyar da ma'aikatar zaɓe za ta iya yi domin ta ga cewa hana magudi mu muna ba da goyon baya ni ga tawa fahimta a lalurar da ta shi ne tantance rajista to waɗannan hanyoyi ne na iya hana ya zan mutane su yi rajista da sunaye kila ko daban-daban ko wasu hanyoyi haka na yin rajista da yawa. Ita kanta jam'iyyar adawa ta APC jinjina ta yi wa hukumar zaben ta Najeriya akan fitowa da sabon tsarin. Sani hukuma zauro babban jigo ne a jam'iyyar ta APC a jihar Kebbi. Ai hukumar zaɓe ko in ce shi jega Allah da iko ne ya bilo shi. Duk wanda a da ainat har jega mu jam'iyyar APC muna roƙo Allah shi musu albarka. An yi adalci babu zalunci mun tabbatar da wanga zaɓe ba na ɓarayi ba ne na masu mutunci ne na masu gaskiya ne kuma gaskiya ta bayyana to ko yaya masu zaɓe suka ji da sabon tsarin wanda ya kai wasu su dare a rumfunan zaɓe sunana yahaya usman to gaskiya ina nishaɗi mai farin ciki game da al'amuran da an ka ɗauka alƙawalla har Allah nuna mini ni to ni ɗauke faralin jihon nan ba abin da nake bukata wanda yahi samun kwanciyar hankali a cikin jihar mu ina ina menene sunanki hawa hawawa hawa sani wani gari rahama tun ga sauki yaro ga gidanka ga gonanka to ina yanzu gashi na ganki a wannan wurin ke sami jihar ƙuri'a eh awo na je hwa gata kin yoshi kika zo wannan wurin ni tun da sahe nake wurin ga yaya kiji da kin je da ki sami jeho kuda ji ya lahiya lau na ji daɗi tun da ni jeho inda nika so gabaki ɗaya dai an gudanar da zaben na shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya salon alon a jihohin sokoto kebbi da zamfara idan ka ɗebe wasu 'yan matsaloli da suka ɗan taso na rashin kai kayan aiki da kuma soma zaɓen a makare a wasu rumfunan yayin da yanzu haka hankali ya karkata ga cibiyoyin tattara sakamakon zaɓen murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria